Okay, suna kan jirgin zainab zainab zainab amma dai na faɗa miki cewa ki daina kiran wannan susan katsai babu da dake ko idan har ba za ki iya kiranta da sunanta ummi ba to ki haƙura da sunanta da kowane da su ai daga sunan da aka yanka mata rago da shi kenan ba ta da wani sunan da ya wuce zainab ai da sunan uwar ki za ki kira shi kai tsaye babu da da sunan mahaifiyar ta wace tana da muhimmanci da ya fi na kowace mace a duniya oh. ke ubanki mai iya a cikin gidan da tun ina kiran ki ba za ki amsa ba. Kumbi. ina yin homework Eh mun shiru a wajen wawuya da kikiya da ke ni za ki ga kina yin homework kina da ilimin da har zaki yi doluwa kawai abinda ko karatun ba ta ganewa au sorry fa zainab na manta ashe ba za ki gane karatun ba saboda ubanta da kiki ko ni dai ban ce ba ai dama baki saki faɗa ka ba don kin san cewa ni ba da kiki haka kuwa ni ma ba da gigiya bane ka sani to sai ki faɗa min tanda da ko da gigancin ah, ah, abu mai sauki ai kai ma ka sa ina ka dauko dama an ce mutum yana gadin yana gadin faransa ka sa inda ta dauko safina wato ba za ki gadi cin mutunci mahaifiyata ba ko kai ka jawo ai yanzu tsakanina da ke babu wani maganin miji da mata tun daga ranar da na aiki zainab ka zubar da girmanka na tace shi na mutu wallahi zan kira na miki mali na rantse da Allah <laughs> ai ka san malin ka baya tsorata ni in dai hannunka ne ba zai taba ban tsoro ba sai da idan zaka fara duka na da makani Mama na gaji da Ka gaji da wasa? Me kake so babana? Za ka ci indomi? Mu je na dafa maka ubana. Kin zama ta kwara ummi an raɗa miki suna. Taho ki share ki zo garin ummina. Ni na ishe ki komai. Amma umma ai ba ta suna ba take so tana dafa mai indomi da kwai. ni kuma ba ta dafa min har da kayan wasa take siya ma kake damu ni ma zan fita da ke zan saya miki kayan wasa duk irin wanda ke so zan saya miki Allah bare kuwa baba amma ban da fa har da shi mana ba kanin ki bane ai dukan ku ƴaƴana ne har da shi za a siya miki kin ji amma ni ba ya umma bane ba ko ya gaya miki yadda ce mana ke ce yar fari ni kwacin damun mama na ba kadai take so ba ta so ke haƙuri kin ji mama na maman tana son ki wata rana za ki ga soyayya kin ji